ya kama sai ka biyo tana dare sai ka amshi a fi fil kalbi ga fi guda biyu amma kuma ma'anarsu daban-daban wannan fi harful jari wannan fi ta biyu na nuhin famil kalbi kamar ya ce fi famil kalbi ne sai a sha mim a bashi kawai fil kalbi abin da aga bakin kare sai ka kwaciki fatarku sahibuhu sai mai shi ya basa a wahu ƙadirun aladabi alhali yana da damar ya yanka amma sai ya bata haka nan tana ta shure-shure hatta ya kutala hulbazi har sai da shahon ya kashe mai awil kalbi ko kuma karen tana hannunka kuma ya zo ya murkushe maka wannan fa inna la yahillu aklu a halitta ce dan don tun da ka riga ka kama ta da rai to ta shi kare ya kare na shi aiki wannan yana da muhimmancin gane shi sosai yan dai karen farauta ya kashe in ka tura shi da bismillahi to yanka ne amma in ka riske ta da rai to kai za ka yi aiki yanzu mimma wato oh to sorry afwan na yi tsallake aw min fil kalbi sun yi kama da juna daga bakin kare in mai tarabbasu bihi fa ya mutu shikenan sai ka yi jinkiri ina tarabbus tarabbus ina ma kuma tarabbisu sai ya yi jinkiri har sai da eh, dabba ga ta kare shirin shiryenta ta mutu to annahu la yahillu aklu wannan baya halatta mutum ya ci don mi don ta koma musu sai yanzu tun ka samu dama ka yanka amma baka yanka ba ala malikun wa kadhalika kullu ma qudira ala duk abin da aka samu ikon yanka shi a wa huwa fi makhalibil bazi alhali ma yana can laƙe da aka yi hum shahu amma ka riskai yan riskar da yana da rai kuma kana iya ka amshe ka yanka Oh, uh, au fi fil kalbi ko kuma yana cikin bakin kare an samu da rai wanda ko da bai saki ba kana iya yankawa can yana rike da shi fadruku zahibuhu shikenan sai mai shi ya zura mai ido wa qadirun ala dhabhihi jumla ce itradiya ala hali haliya itradiya yana da halin ya yanka shi amma zura mai ido hatta yaqtulahu albazi sai da shahun ya ida kashe masa awil kalbu ko kuma karin ya ida kashewa shi ma dai kamar wancan ne na sama fa inna la yahillu akluhu nan ba halatta ci kuma ga wannan shi bayyane yake yawa da zaran ka iske da rai to kenan ta koma kamar dabba gida ce daga iske da rai wannan raunin bai isa ta tashi daga hukuncin a farauta kuma yanzu sai kayanka ala malikun wa kaza alladhi yarmi saida haka nan wanda ya halbi farauta da kibiya ko mashi fa luhuwa wa huwa shi shikenan sai ya same ta tana da rai bata mutu ba shi ma fa fi dhabihi sai sake yi sakaci yi nauyin hannu bai yi zahin nama ba hatta ya muta har dabba farauta ta mutu fa wula ya yahillu aklu gidansu guda almuhim dai mu gane ka iske ta da rai to shikenan hukuncin yanka ne yanzu ta tashi daga hukuncin kamun dabba farauta ala malikun al'amrul mujtama'u alaihi indana sai abinda ake ce ma ijma'u ahlil madina yawa ijma'in malaman madina shi malik yana tsayuwa kan shi a matsayin hujja kamar da aka sha bayani matuƙar dai bai zama abun da yake na ijtihadi ba ne abun da lalle ga dukkan alama haka na naƙulu ne ba na ijtihadi ba ne to yana dogaro da abun da malaman madina suka haɗu a kan shi inda muka jace al'amrul mujtama'u alaihi indana yana nuhin ijma'u ahlil madina malaman madina su ya kanu a yana cikin yana cikin musabban yanka huskantar da abun yanka ga alƙibla amma in wannan bai samu ba inda ta kama an ka yanka ba ko amma dai huskanta ta farko shine gabas ta huskanci gabas yan dubin gabas bai yi ba shi kenan ta huskanta sai a sai a yanka a koma ana matu wallu a san mawaje wallahi bismillah karatun da gabata ka ce in musulmi ya fito kayan yanka mhm. ko bai ce bismillah matsayin shi na eh, amma da mantuwa sarki eh, hmm, malamai ba su karfafa da gangan ba mutum ya ke cewa bismillah kamar mahorarci yana da bindiga da ya sai manci da ce bismillah sai harba ne suka da ya kwashe zuwa ga jikatan da ah. halitta ya ce ah, shi ma inda mantuwa ne duk da farauta da yanka hukuncin su guda amma da gangan mutum ya ƙi cewa bismillah to shi da tsanani hmm, ayyan malamai suna akan da gangan ka ƙi cewa bismillah shi kenan ba a ci ba wai don ta zan musa din ba kai amma dai don wasa da kai da umarni rena umarni da kai a ce to ka bata rawarka da tsalle al'amurul mujtama'u alaihi indana gunmu da ya ce inda na, yana na yin madinan mai tsira da abinci Allahu akbar annal muslima cewa dai lalle shi musulmi idza arsala kalbal majusi ad-dari ga wata matsala kuma ita ma ta ilimi zai kawo mana cewa idan musulmi ne amma kare mallakar ba ma guje musulmi ne mai warauta amma karen da zai tura karen ba ma guje kuma aka siffanta karen yi, wanda ya saba da farauta ne yi wanda ya saba da farauta ko kuma mai kwaɗan jini to mai kwadan jini ko wanda ya saba farauta kenan mhm. fasada au qatal shikenan karen majusi sai ya je farauta ko ma ya kashe ya farauta ka iske da rai ko ya kashe a innahu idza kana mu'allaman abu biyu ne ai shi karen dai akwai siffar da Allah ya bashi cewa ya zama ilmantar da shi to in ya zama haka nan fa aklu dhalika sayd halalun la ba'sa shi kare ya cika na shi sharaɗi kai ka cika na ka sharaɗi na zama musulmi ba matsala shi ke kama karen musulmi ne musulmi ya tura labasa bihi babu laifi game da cinsa alam hil muslim ko da ko musulmi bai samu cin mai da rai bai yanka tunda dai shi musulmi ya tura kare kuma ya cika sharaɗin yanka a farauta ta shi kenan Eh, mallaka ba majusi ba ta tasiri na eh, ba ta tasiri musulmi ne kuma karen an ba shi ilimi shi majusancin mai shi yana can gare allahu akbar karen ba majusi amma saboda ya cika sharuɗa shi kenan sai mu yi amfani da shi walawa musulmi sai sun yi amfani da hankali sosai cikin zaman su musulmi da kuma nasosan shari'a da suka zo saurari abinda malaman su gaya musu da fahimta ma ya aiki ba idan hayaniya ba ne a gane tsakon shi da muhimmanci kare malaka ba majusi an ne amma saboda ya cika sharaɗin da allah ya ci shi ya farauta sai a ci. Allahu akbar wa annama mathalu dhalik abinda misalin wannan mathalul muslim kamar musulmi ne ai yadbahu da yanka bi shafratil majusi wuka ta ba majusi mallaka ba majusi kenan sai ka ara ka yanka dabbarka ai don yuka tana mallaka ba majusi wannan bai haramta da dabbarka dabbarka halal kai musulmi to kenan. auyar mi bi auzi ko kuma can cikin harauta kun kaɗu kai musulmi shi ba ma guje barewa ta hulga kai ta ka kibiya ta kare sai ka arita mun bujusi ka halwa ka samu shi ne bi ƙausihi kibiya shi bakatai abu na nablihi ko da kibiya ta yi fayaktulu biya sai ya kashe dabba ɗin fasaidu dhalik wancan farauta da musulmi yayi wazabi hatu da yankan da yayi da ban majusi wannan halalun la ba asabi akli eh da wani abu majusancin mai shi bai yi ta diya ba bai shigo ba ga hukuncin farauta ko yankan ala maliku idza arsala al-majusi kalbal muslimi dari to gashi sai ya kuma juya mu gani shi ba ma guje ne asalin almajusi addinin bauta wuta yake almajusiya addinin bauta wuta ne ma'ana cewa allah biyu ne allah haske da duhu duk abin da ka faranta rai daga allah haske ne duk abin da ka damawa daga allah duhu ne shi asalin majusiya da bauta wuta suke addini amma wannan shi ne cikin aqidarsu so akwai Allah ilahun nur wa zulma to ba majusa yau shi ya aika karen musulmi a dariya karen musulmi wanda aka koya mu farauta ya ya saba ala saidihi sai ya tura shi ala saidin akan dabba farauta fa aka sai ya kama yana wula yi ukalu dalika saidu ma cin wannan farauta dalili yadda ba a cin yankan bambu majuse aka faro da shi ba a cinta illa an yi zakka sai an yanka ta shi kenan ya farauto da rai musulmi ya yanka sai a ci an haka sarki an yanka ma kirista da yankan musulmi shi kenan ko makarancin ma a gaba shi ko kuma a ce in yanka ne don girmama a good friday din shi ko easter monday din shi an karantar da a ci amma tun da ya sa musulmi ya yanka to ga shi wannan matsala ita an gama da ita saura yanzu a dubi ne dalilin shi nan yankan kana yanke mai kwarai kuwa shi an yadda mu yi auren juna in ka are kaɗan ba majusai ka tura ko ke biya shi shi ma yare na ka tura ya warauta wa ina ma matsalu zalik abinda misalin wannan matsalu kausil musulmi wa nabli kamar kibiyar musulmi ne da bakan musulmi da kibe shi da hudu al majusi wa fayar mi bi hasaida ba majusi ya karba ya harbi farauta tulu sai zama ya kashe ta to ba majusi yadda ba a cin yanka ne haka nan zaman karen farauta mallakar musulmi bai da halaccin a ci ba don da ba mu sai bai tura da bismillah ko ya tura da bismillah ma ba ta da amfani na'am tambaya mai kyau ko <laughs> tambaya mai kyau karen gida don tsananta hukunci ne an ka ce sai an wanke so ba amma karen farauta tabbas in kare farauta dole wani sai sun shiga cikin naman amma wannan an kai rangwame shi ba magana wankewa so bakwai so shi ne bambanci nan zaman shi na gida ga hukunci mai tsanani amma zaman shi karen farauta sai allah ya rangwami kuma hmm. شنو يأخذها المجوسي فيرمي بها سيرا فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم وما أنا مسئين وقع برهو أزل شفرة برهو نا مسلمي هذا هو بها المجوسي ده مجوسي ينكار إجا فلا يلو أكل شيء من ذلك كم وانا أبو ندو إن ما يهلتا دمي دم مجوسيش باب ما جاء في سيد الباري Thank you. na'am na'am idan mutum ya halba duk wasu ne be a ah, yuka ce kado idan kadun da alƙawarin mutum ya halba da abdullahi bin umar ya ce idan mutum ya halba ko inda abin ya mutu ba a ci Mm, sadul mi'ra da kaka magana ko ta me ta babban kai tabbatar kai mm. to yanzu to ya bace malam da kake biya a kibiya ai kaga da cini ita take aiki da cini take aiki shi ko mi'ra bankewa kai waqiz ne mm-hmm, bambancin shi kime jini ya kai don abin da abban ka to zai sa jini ya kome ne yawa amma wannan mai cini shi zai yanka ya fata gashi fata ya kai ga tso amsa bai ba kai gare ta ba komi hmm. in bai kai gare ta ba duk yana cikin hanyar irsala amma ya riga ya buge wannan shi kenan kuma shi ma in mantuwa mutum ya yi a komi eh, inda da bismillahi inda da bismillahi shi shari'a ta kala akari da shi sauran kirari yan al'ada wuri ta saba haka nan a komi shi ne shi da aka yi ai hmm, bi majaral al'urufu bi kulli nau'i لأنه انتقاله للتوعي gwargwado yadda al'ada ta wuri ta saba baya da horo ga karen farauta da yadda ta aika shi duk ba abu amma dai bismillahi shi a hukuncin addini Babu ma a fi saidil bahri sai farautar allahu akbar ga dabbobi wani wata alasan ya su kashi uku dabbobin gida mun yi bayani su da yanka dabbobin jeji farauta in ta kashe shi kenan in bata kashe ba a yanka akwai wasu dabbobin kuma wanda a can cikin koguna akwai saidul bahari akwai saidul barri wadda za mu cimma a suratul ma'ida dabba duk da ba ta gari ba to saidu ci. amma akwai saidul bahari akwai saidul barri farautar da a tudu wadda a cikin ruwa mun kare wadda a tudu sai ta ruwa babun ma ja fi saidul bahari abinda ya zo na bayanin shari'a game da dabbobin da ake farauta wanda a cikin teku wanda a cikin ruwa albahru wanda a cikin ruwa حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن أبو هريرة رضي الله عنه يا تنبي عرب باباني صحابي عبد الله بن عمر أما لفظ البحر جميل عبد الله كوجي ya tunkuɗo ganga allafzu dama abinda almalfuz abun jefawa malfizu min qawli so allafzu bi mana almalfuz malfuzul bahri abinda kogi ya turo sama ko iza bakin ganga allahu akbar an ga wannan ba aikin kowa kogi ya aiki ne can me ya faru allahu alam Allah mun ga kigiya ta zo saman ko kuma ya tunkuɗo bakin ganga to ya tambaye sa game da cinsa fana hau an akli sai ibn umar ya hana shi abdurrahman ibn abi hurairah cewa kada ka ci wanda za ka ci shine wanda ka jefa makka ko ka jefa asutakka ka kamo ko ka jefa fatsa ka kama hmm. amma wannan da kogi ya kashe abi ne ya turo to kaka ci ala nafi'un un man galaba abdullah bayan abdullahi ibn umar ya yi wannan fatawa sai kuma ya koma gida kama yana jin ya kamata sake duba matsalan nan allahu akbar fada bil mushaf sai ya sa kawo mai qur'ani faƙara a uhilla lakum saidul bahri at'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara sai ya ɗauki suratul ma'ida aje can inda faɗa Allah madaukin sarki an halatta muku cin saidul bahari dabbobin da a cikin kogi wa ta'amuhu da kuma abincin da a cikin kogi ga abu biyu ne saidu da ta'am saidu abun da ka yi yunƙuri, wurin kamawa shine asayid sayyid hmm. ko ka yi yunkuri ko ka ranka yi yunkuri amma to ta'am kuma ga shi shi kuma kenan mi kenan abun da kogi ya turo to Allah ya ce duk ya halatta قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكلي سيتي كما جامي أتوانا الناس ta. a wancan da nace kada a ci babu laihi da nassin qur'ani gano yana nuna amana ta ilimi da tsoron allah na ibn umar wannan duk ga kowa ne annabi alaihi salatu wassalam ɗaya ne a babu wannan don shi kai tsaye mhm, littafin bayanan nasi bi ma'arakallah amma da duk ba shi ba mujtahidi ma wanda an mujtahidi kamar abdullahi ibn umar zai iya yanzu kaza ya bayyana gare sai ya yi bayani yau da gobe yau da gobe ƙara bita kuma sai ya ga cewa kaza ya hirin jaye shi kenan sai ya yi bayani a fata wannan ta bara a ci gaba da bincike ga abun da ni cimma wanda ya fi rinjaye wannan ma martaba ci ga malami shi za suka ce al'imamu shafi rahimullah yana da irin wanga masail ɗin kamar guda goma sha uku wayanda ya woshi ta ilimi an kirga yana da irin wanga masail ɗin guda goma sha uku wayanda ya ce kaza can bayan wasu shekaru ya ƙara bibiya sai ya ce kaza aka ce wannan madadin ya zama yin harkar duniya ce aga ka faɗi to daraja ce ne addini dan ya nuna mi ya nuna amanar ka ta ilimi kuma ya nuna ba bacci haka ba ko in bacci haka ai ba ba gane akwai gyara ga maganar jiya ba don a wayoyo ta wanga duk wannan martaba ce to saidul bahari madaukin sarki ya ce muna da saidul bahari ta tudu to sai saidul bahari shin yana nufin duk dabbar da an ruwa ko wace iri ce in dai ta ruwa ce halacce ko ko ke qualifying din saidul bahri wani ma'auni za a yi amfani da shi a ce wannan saidul bahri ce ma'aunin shi ne duk abin da za a ce wannan albahariyu ne shi ne shehu khalil yake cewa walau talat hayatu bi barri duk dabba da za a ce wannan ba ta tudu ba ce su masana dabbobi sun sani masana kogi sun sani a wannan dabba ba ta tudu ba ce ko da ko tana ai daɗewa waje ta koma in dai ta kogi ce to bahariya ce sa'idul bahari ce na farko kenan sannan na biyu shin duk dabba da a cikin ruwa in dai tana cikin ruwa halal ce tunda madaukin sarki ya bar shi buɗe to an halatta muku cin saidul bahari ko akwai wasu dalilai da ke ware wannan umumi din amsa shi ne malaman suka ce ai eh, duk abun da a cikin ruwa ko da insanul ma'i ne ku ko da ɗan ruwa ne <laughs> ko da ɗan ruwa ne gashi da sura ta mutum amma tun da bahariyu ne wahalar ne eh? <laughs> don dabban ruwa ce ba mutum ba ne dabban ruwa ce amma sai su malamai suka ƙara buɗe magana cewa a'a in dai irin wannan dabba akwai ta tudu kuma maɗaukin sarki ya haramta ta to irin ta ma a cikin ruwa haramci ta haka khinzirul ma aladen ruwa yadda na tudu yake haram shi ma haram to rofa hukunci ne shi ma hukuncin karen tudu hakanin insanul ma'i kenan yadda mutum da tudu ba a ce shi da ce shi ma wancan na ruwa ba a ce shi allahu alam wannan shine a takaice kan saidul bahari na'am da aka magana kan shi malam wai tabbas akwai dan ruwa sarki ba akwai dan ruwa kowa da masunci ya kamata a tambaya a za akwai abin nan tsakaninku a yi masunci ya kamata a tambaya ko ma dai ga ne tawai suna faɗin insanul ma ɗan ruwa ga bahaushe ko mhm. ga ga abin nan ake ce mata ana rabi kihi rabi rabi mutum ahai mami wata oh, an rabi saman ta mutum amma ƙasa kuma kihi ce sa hukuncin ta hukuncin dabban ruwa eh, idan ba azancin saman ne amma ɗaya ga hukunci bahariya ce ta ruwa ce yawa albahariyu ko da zai daɗe tudu inda asalin shi na ruwa ne to na ruwa ne shi yasa aka ce kwaɗi ba su da hukuncin dabbobin kogi don mi domin ba wai kwanci suke can cikin kogi ba sanyi dai ne suka amfani da shi hmm? sanyi ne suka amfani da shi kuma suka ce a su ma wanda da yawan dole ma'abuta fannin su ne za a koma gare su shin ko masana ruwa wannan dabba ta roce ko ta tudu ce وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري wannan aljari nisba ce ga gari wanda yake nan wajen madina maula umar ibn al-khattab yantaccen ba umar ibn al an أنه قال سألت عبد الرحمن عبد الله بن عمر عن الحيتان ناتن بي ابن عمر جمدا كيفا ينروى تقتل بعضها بعدان wanda sashenta ta kashe sashi cikin ruwa manyan kifaye kamar da ake cewa kifi eh ta dan wanka. sai ya zama wani ya kashe wani wanda aka ce sai ta so bi tsaruwa kuma an ka turo shi ganga aw ta mutu saradan ko kuma kihin da ya mutu don tsananin sanyi ne a sarad tsananin sanyi yasa ya daskare ya mutu ana ci faƙala ba a ba'asun babu lai da wannan ami da indu ya shiga cikin ta'amuhu tsallubari wa ta'amuhu Allahu akbar ثم قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك shi ma sahabi Abdullahi ibn Amr ibn al-As shi ma aka yi fadi hadifin Bukhari da Muslim wanda Annabi ya tura mayaka suka je sai suka shiga cikin yanayi na yunwa guzuri ya tun suna raba dan dabino dan suna raba biyu a koma guda guda an ka koma raba guda har ya zama shi ma ya ƙare suna bakin ruwa ubangiji maɗaukin sarki sai ya turo musu wata dabar da ake cima ambar wata irin ɗimemiyar dabba daga cikin ruwa ga ta kogi ya turo sun ka yi amfani da naman dabba ɗin nan tsawon wata shidda suna amfani da naman dabba ɗin a ce har da jikinmu ya dawo mun ka yi mai abin nan kwaren idaniyar wannan ambar din da aka yi suka kwalkwale da ya zama mutum goma na sabbai sun shiga cikin kwaso kawai amma ta ɗauke su sannan a waza sai suka kafa ta sai aka sa raƙumin da ya kowane tsawo cikin tafiyat kuma mutum an ka dora mai kai ko kuma mutum ya hau kuma ya zo ya wuce ƙarƙashin auzan don girmanta suka yi sauran nama da kice da suka dawo su gama annabi alaihi salatu wassalam annabi ya ce wani arziki ne madaukin arziki ne daga cikin arzukan allah allah ya turo muku kuna da sauran nama